بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء لخدمة كتابه واصطفى من شاء فجعله من حفظه وأحبابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin sallah abin nan akwai ɗan uwa da ya bayani yake cewa a hadisin da muka karanta mu'allaf na al rahmatullahi ta'ala alai وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكاف وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى وسنسخ وأنه صلى مع عمر ابن الخطاب الصبح بهما wannan bambancin nusakh ne ko kuma matba'a a wancan tahqiqi na ko nuska tasu zai kasance ma'anan ya fi bayyana wa zakara annahu yayi bayani shi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sanna asubahi ya yi shi ne tare da umar ibn al-khattab a lokacin to saboda haka annabi sai ya kasance ya koma ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am yanzu za mu shiga maudu'i sabo wato kitabatul qur'ani wa jama'a na'am karanta خامسا كتابة القرآن وجمعه كتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وسائل الكتابة ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها أو كتبها فيما تيسر له من عسل النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل رعل وذكوان في معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم أولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضوان الله عليهم المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية في السنة الثانية عشرة من الهجرة وسببه أنه قتل في قطعة اليمامة عدد كثير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل فنتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسل واللخاف وصدور الرجال كانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر طيلة حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما رواه البخاري أولا وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر وأول من جمع كتاب الله المرحلة نعم ثم آه، العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه كتابة القرآن وجمعه rubuta القرآن إذا تترى شوري yanzu a can mun kama maganan jeran tashi da maganganu guda hudu da kashe-kashen jeranta alkur'ani guda hudu da muke bayani da maganganun malamai yanzu za mu tafi mas'ala ta gaba rubuta alkur'ani da tattara shi wuri daya a kamar yadda na yi bayani cewa a wannan maudu'in da wanda ya gabace shi akwai makala wannan na yi sa a wannan da gabatar a wani conference da ya gabata a nijar shekaran da ta wuce saboda haka eh, duka ya kawo tarfisi ne somari a gaskiya amma malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa ƙarƙashin waɗannan mawdu'an a littabatul qur'an wa jam'uhu thalatha marahil rubuta alqur'ani da tattara shi wuri ɗaya ya shuɗe da marhaloli guda uku wato matakai guda uku a almarhalatul ula marhala ta farko wato matakin farko kuma ka ce tattara alƙur'anin farko da aka yi a duniya tattara alƙur'anin farko da aka yi a duniya shine marhalan farko wannan ya faru ne fi ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin annabi ira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa kana bi'timad lokacin da ake saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai lokacin sun kasance suna dogaro ne fi hadhihi marhala a wannan lokacin ala al-hifzi wajen hadda wato ana saukan ma annabi da alkur'ani idan ya masu bayani su haddacewa suke a lokacin sabida ne alal aksar min al i'timadi alal kitab fiye da rubutawa mafi yawanci lokacin suna dogaro ne da hadda dalilin da yasa haka dalili na farko shine quwwatu zakira suna da kwakwalwa sosai mai karfi ta hadda ya tabbata a cikin tarihi saboda baiwan hadda hadda da Allah subhanahu Ala ya masu wato sahabbai da tabi'ai da suka zo bayan su idan ka zo ka karanta masu baitoci na shi'ir guda ɗari a lokaci ɗaya a majalisi ɗaya kana rufe baki za su iya maimaito maka <coughs> baitocin nan <coughs> gaba ɗayansu <coughs> ina fata an gane haka inda za ka zo ka karanta masu sura guda ɗaya misali ya karanta musu suratu munafiqun juma'a taghabun suratu nur ana rufe baki za su iya karanto ma wannan suran da baki ɗayan ba sai sun je sun yi ta'i suna ta nanatawa inda mu yanzu muke yi to shi yasa a kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa da Allah ya duba ya duba doran duniya gaba ki halittu suwaye ne suka fi kyawun zuciya da imani mai ƙarfi da sauransu sai ga cewa a doron duniya babu wanda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya sanya shi ne cikin annabawa kuma imamul mursalin mutanen da za su rayu da annabi fa sai duba cewa babu wanda Allah ya duba babu wanda ya kai sahabbai imani da tsoron Allah da komai sai ya zaɓo wannan sahabban sai kasance su ne sabon annabi haka tabi'ai wanda zai suka zo bayan su su yan yaku bayi ne <laughs> wanda suka zo bayan tabi'ai da asba'u tabi'i ina fata ana tare da ni sun yi haka haka sabai Allah ya musu wannan baiwar kuma daga cikin abin da ke ƙara taimakawa wajen hadda tsoron Allah tsoron Allah da kusanta zuwa ga Allah da ibadu wannan yana taimakawa mutum wajen hadda da rike abubuwa haka kuma shi ma zunubi yana sa Allah subhanahu ta'ala ya kasance shamaki wajen fahimtar karatu ga baki ɗayansa da kuma hadda to saboda ilimi haske ne kaga ba zai tabbatu a cikin zuciya wanda take mai dauka ba ina fata an gane ko to haka sabbai a suka kasance suna yi da wannan baiwa sai baiwa ta bi sur'atul hifz sauran hadda sabbai suna da saurin haddace abu shi yasa lokacin da ake saukarwa sai suke haddace alkur'ani ana karanta musu kawai sun haddace alkur'ani kaifin kwakwalwa da karfin ta sannan abu na biyu sur'atul hayy sauran hadda din game da hadda ɗabi'ar mutane sun kasu gida hudu na farko zaka samu mutane wanda sari'ul hifzi wan nisyan za a ga shi dan adam ne sari'ul hifdi wal lisan yanzu zai ka ba shafi daya wasu daga cikin mutane za ga zai iya haddace ma cikin minti biyar kuma cikin minti biyar ya mance Yashin farko kenan na mutane ɗan adam a yanzu sauran hada da sauran mancewa rashi na biyu na mutane basi'ul hifzi wal nisyan bai da sauran hadda amma kuma idan ya haddace da wahala ya mance an gane ko amma kila shafi ɗaya kila ya yi ni sukutun awa goma da iya haddace ma shafi ɗaya na alkur'ani ba shi ne hifzi wal nisyan amma idan kuma ya shiga to kila har shekara goma ko da ya muraji an ba za ka same shi a kwakwalwarsa kashi na uku na halittar yan adam shi ne bati'ul hifzi sari'ul nisyan bai hadda da sauri a yini kila da kyar ya haddace shafi ɗaya amma kuma ban mamaki yana haddace shafi ɗayan nan gobe ba za ka same shi ba duk da wahalar da ya sha yana yana yin sa a yini sukutum yana shafi ɗaya kuma a gobe ba za ka samu wannan shafi ɗayan ba shine bati'ul hifzi sari'ul nisyan kashin ƙarshe na mutane na halittu shine sari'ul hifzi bati'ul nisyan sari'ul hifz yana da sauran hadda nan da nan kamar sahabbai kenan sauran hadda nan da nan mutum ya haddace kuma ba bati'un nisyan amma kuma duk da bai wannan da Allah ya masa baiwa ta biyu kuma bai in ya haddace da sauri din kuma da wahala haddan nan ya mance ta ba waɗannan kashe-kashen wanne ne ya fi arabe na ƙarshe na hudu muna roƙa Allah ya mana baiwa na ƙarshen nan ya sanya mu cikinsu ya mana baiwa wannan baiwa ɗin ba ɗin sauran hadda da me da da batsi'un nisiyan wato rashin saurin mantuwa Allah Allah mai wannan baiwan ya gama mai komai a bangaren ilimi da rayuwa sai rasu al-imam shafi da haka suke duk ake hikayantowa wanda kasuwa in zai shiga sai yayi ne ya toshe kunnansa shi duk abin da ya ji a duniya ko lifira kuke in dai za ka yi magana a gaban shi to shi ya haddasa maganan nan ana hikayanto wannan daga bai wanda Allah ya ma imamu shafi idan ya tashi shiga kasuwa umma yake samun irin wannan ko auduga suke toshe kunnansa saboda idan ya shiga kasuwa duk wani cinikayya da za a yi ya shiga kwalwarsa da <laughs> kun ga ga irin wannan Allah idan ya ma wannan mutum bai wannan ai sai ya tsara ilimi kawai to haka ko fira ka zo kai wajen in ma zai karya ko zai gulma ka ka zo wajen imamu shafi kuma da kana yi ya haddace shi duk maganin da za ka yi shi shi a doron duniya ya haddace kuma ba wai takura ma kai shi yake kawai sai dai yadda abin ya tabbata a cikin kwakwalwarsa to kun ga Allah mai baiwa ke eh, muna roƙo Allah da mu da yaran mu ya mana baiwa irin wannan dalili na uku da ya kasance sahabbai lokacin suna dogaro a rubutu a haddace ba rubutu ba a lokacin annabi lokacin da ake sokan mai da alkur'ani shine qillatul katibin ba su da waɗanda suke yawai masu rubutu sosai sai na waɗa shine wasa'ir kitaba ba su da abubuwan da ke taimaka musu wajen rubutu sa'anin mu yanzu muna da muna da alkalami muna da bairo muna da sensor muna da laptop computer wanda nan da nan za ka yi rubutu su lokacin sahabbai babu babu wannan shi yasa lokacin suke ayoyin da aka saukar sai suke kokarin haddacewa wani ya da masu yi mushafin dalilin da wannan ya sa lokacin annabi ba a haɗa alƙur'ani a takarda ɗaya ba ko a wuri ɗaya ba duk kana min man sami ayatan hasida duk wanda ya ji aya sai ya haddace ta ko ka saba ko ya rubuta ta fi ma yassara lahu da abin da ya samu kun sa a kan ne sabai suke rubutu a lokacin tun da babu takarda to ga abubuwa na farko min asalin nakhli من عصب afwan من عصب النخل suna rubutu ne a abin nan ganye ko a sandan dabino ai yana da faɗi haka to in aka sauka da ayoyin alkur'ani ayoyin da ba su haddace ba su rubuta a wannan icen dabinan ko ganyen dabinan haka fa aka tattaro qur'ani nan da yake mu, yana a wannan ire-iren ganyen dabinan ana aka rubuta shi sannan wuri na biyu da suke rubutu lokacin annabi biqa'ul al shi shine fata fatuwa ka in suka samu fatan da aka jeme ta sai su dau fata ana saukar da alqur'ani suna rubuta a kan fata aka rubuta al nan dake hannun wal khafu wal al-hijara haka duwatsu wasu nau'i ne na duwatsu farare masu ƙarfi shi ma wasu daga cikin sabai wanda ba su da fata sai su samu wannan dutsen sai su dinga rubuta annabi yana karanta amma suna rubutawa haka kuma al'aksar su ne ƙasusuwan baya na dabbobi kamar raƙuma da sauransu baya suna akwai ƙashi mai faɗi ina da su ne ake kiran shi allon malam ko allon kafaɗa to shi irin wannan suna samun wannan ƙashin sai su dinga rubuta haka wannan ƙur'anin da kuke gani a nan da aka rubuta shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana wa adadan kabira lokacin qurra'u suna da yawa har annabi ya bar doran duniya alqur'ani yana a cikin kansu sai kuma a waɗannan wurare da na muka ambata wuraren sun kai guda goma sha biyar da abubuwan da suke suka rubuta alqur'ani sun kai wajen guda goma abubuwan da suka rubuta alqur'ani nan ya istisari ne kamar yadda a bahasin da na yi na mawdu'in na samu cewa akalla ya su kai goma amma duka abubuwa ne na al'ada na ɗabi'u wanda a yanzu babu wanda yake rubutu da su a fafi sayyid al-bukhari ya tabbata cikin sayyid al-bukhari an anas daga anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu Allah tsara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi a ba'atha 70 rajulan ya tura qurra'u mutane guda 70 yuqalu lahum ana kiransu al-qurra'u fa'arada lahum hayyan min bani sulaim sai wasu kabiloli daga bani sulaim su ra'ilun da zakwan wannan ra'ilun da zakwan duk suna cikin kabiloli na bani sulaim saboda ra'il asalin sa wato ra'il na ibnu khalid wannan mutumin ibnu auf ibnu imru al-qais ibnu bahsa ibnu sulaim kun ji nisbar sanadinsa wannan zakwan shi ma haka a wannan ri'il kenan wannan sanadin da na kawo ko nisba ɗin nan na ri'il kenan shi ma ibn zakwan haka nisbar ta tana koma ma kabirar sulai to a lokacin da annabi ya tura qurra'u ɗin nan guda saba'in sai waɗannan mutanen sai suka zo suka masu bagata suka fara masu inda bi'iri ma'una a wajen rijiyar da ake kiranta bi'ir ma'una faƙasaluhum sai suka kashe ƙurra'u ɗinnan makarantar alƙur'ani guda saba'in nan suka faran masu suka kashe su wafi sahabati daga cikin su akwai sahabbai wafi sahabati wafi sahabati ghairuhum kasirun daga cikin su waɗanda aka kashe akwai sahabbai da wasunsu akwai kuma khulafa'u ghairuhum kasirun da dai wasu daga ciki da dama daga cikin sahabbai kar khulafa al-arba'a wanda a lokacin akwai al'arba arba'a Abdullahi ibn Masudin wato suna cikin ra'un lokacin annabi kenan ake nufi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ba waɗanda aka kashe ba wato sahaba amma bayan qura'u dinnan akwai wasu wanda su ma sun haddace alqur'ani shine ghairuhum bayan bayan musul 70 din nan an gane yanda zancen yake daga cikin sahabbai akwai wanda su ma sun haddace alqur'ani shine wato sahaba kirun banda mutum 70 din nan da aka fice su aka tura su kasirun da yawa daga cikin su akwai khulafa'ul arba wato abubakar da umar da usman da ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in abdullah ibn mas'ud akwai abdullah ibn mas'ud da salim wala abi hudhaifa da su ubay ibn ka'ab da su ma'az ibn jabal da su zaid ibn thabit da su abu darda waɗannan sabon duka suna cikin jigajigan da suka haddace alkur'ani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba sa cikin me wato qurra'u ɗin nan da guda saba'in ɗin nan wannan shine marhala na farko da aka fara tara alkur'ani ko haɗa shi ko rubutun a doron duniya lokacin annabi kuma an rubuta shi a wuraren nan da muka yi bayanin su to annabi ya mutu alkur'ani yana gidajen sabai da kuma wuraren nan da muka ambata marhala ta biyu ko jam'in qur'ani ko sittar alkur'ani ko rubuta alkur'ani mataki na biyu shine lokacin abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala Anu allah kara masa yadda wannan kuma ya kasance ne a shekara ta goma sha biyu ta hijiran manzo allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ya san abubakar bai daɗe ba yana shugabanci shekara biyu kacagai da watanni yana shugabanci a lokacin dalilin da ya sa abubakar ya tattara alkur'ani dalili shine annahu wa sababu annahu qutila fi waqatil yamama an kashe a yakin yamama adadun kabirun min qurrai qurra'u da dama yakin yamama ya faru ne a shekara na ɗaya an gane ko kuma dalilinsa shine kabilar banu hanifa ke ridda musailamatul kazzab kowa ya san musailamatul kazzab ko wanda ya ija'in nubuwa shi yasa a lokacin da aka za a fara yakin kamar yadda ta bata a tarihi sai musa nan na musailamatul kazzab suna cewa minna nabiyyun wa fikum nabiyyun aw wa minkum nabiyyun mu muna da annabin mu shine musailamatul kazzab kuma kuna da naku shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda shi musailamatul kazzab yana cewa ai asali ma shine annabin ma annabi muhammad shi ya zo yana musharaka da shi ne ya so yana yana yana yana kwaikwayon yana yana yana abin nan ɗinsa ne an gane ko to ita mama wannan asalin sunan daga sunan wuri ne amma asalin wurin lakabin wurin daga wata mace ta zauna a wurin baiwa Allah wadda ake kiranta ya mama din wanda ita daga cikin bai wanda Allah ya mata wai a yadda wasu malamai suke cewa fa na tarihi a kasan Yaman ne amma yau dai wannan Yamama wannan wurin wani bangaren sa yana Saudi Arabia ne yana Saudiya ita <clears throat> wanda zai zo wurin kafin ya zo da shekara uku take iya harsashen zuwan wannan mutumin ta wannan baiwar Allah daga cikin bai da Allah ya mata ba wannan yakin aka kashe qurra'u da dama makaranta alqur'ani ka ire-iren su Salim Maula Abi Hudhaifa wasu marasa ce da Abu Hudhaifa karan kansa da su Abu Dujana da su Tufai da sauran sahabbai duk an kashe su a wannan yakin. an gane ko ahadu man amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi akhdhi alqur'ana minhum shi wannan Salim Maula Abi Hudhaifa yana cikin wanda annabi ya ce khudhu alqur'ana min arba'a karɓi alƙur'ani daga jigajigan wanda suka alƙur'ani guda hudu na sahabbai daga cikin su akwai salim maula abi hudaifa <clears throat> fa amara abubakar a lokacin da wannan yakin ya faru sai abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai umarni da tattara alƙur'ani ba'da waqa'at al-yamama bayan wannan yakin na yamama saboda an kashe qurra'u da dama an ce wasu malamai suka ce waɗanda aka kashe daga musulmai a wannan yakin sun kai dubu ɗaya da ɗari biyu su kuma kafirai wanda aka kashe saboda an ci galaban kafirai a yakin mana, su dubu goma sha hudu su dubu nawa goma sha hudu wanda aka kashe daga kafirai gaskiya da musaila matul hazzab din karan kansa an kashe shi saboda haka musulmai suka ci nasara a wannan yakin Ba lokacin cikin wanda aka kashe na musulmai yadda wasu malamai suka ce sun fi dubu da ɗari biyu akwai jigajigan sahabban nan da wannan abin ya faru kuma makaranta alkur'ani sai abubakar siddiq ya ji tsoron alkur'ani ya tafi tun gashi an zo an kashe makarantar qur'ani idan aka kashe mahaddata kun ga ai dole alkur'ani zai zai tafi fa arsala ila zaid ibn sabit sai ya tuka zuwa ga afwan sai abubakar siddiq ya umarni da haɗa alƙur'ani bayan wannan yakin fasa waƙafa tawarru'an kamar na yi tsallake ko? Eh, na yi tsallake yawa shi yasa abin fa'amara a jatar ƙur'ana minhum fa'amara abubakar bi jam'ihi sai abubakar siddiq ya umarni da tattara alƙur'ani li Allah ya bi'u domin kada ya salwanta ya ɓace kamar yadda na yi bayani saboda idan an kashe makaranta alqur'ani kun ga alqur'ani zai iya bacewa kenan haka bata sahihul bukhari anna umar bin al-khattab lalle umar dan khattab ashara ala abi bakr as-siddiq wato shine yazo wajen abubakar siddiq ya ba shi shawara a tattara alqur'ani rahmatullah da ba shawara a tattara alqur'ani da jam'i alqur'an ba da waƙatil yamama sai umar ya zo wajen abubakar siddiq yake cewa ni abin da nake gani ya shugaban musulmai a tattar alkur'ani wuri daya. ba da waƙatil yamama bayan yakin nan da ya afku na yamama sabida me na ga an kashe makaranta da dama waye ya faɗi wannan umar ya zo wajen abubakar siddiq yake ba shi shawara fatawaqafa tawarru'an sai abubakar siddiq sai ya shiru bai ce ma umar komai ba tawarru'an saboda tsantsaye yana tsoron kada ya aikata wani abu wanda annabi bai yi ba falam zan umar yuraji'uhu umar bai gushe ba yana bibiyan abubakar siddiq yana ba shi shawara kan a tattara alkur'ani hatta sharaha Allah ta'ala sadra abubakar bakr lidhalika hadda karshe sai Allah ya bude kirjin abubakar ya kinsa masa wato yadda da ra'ayin umar bin khattab sai ya gamsu فأرسل سيتورا إلى زيد بن الثابت زواغا زيد بن الثابت فأتاه سيزو وجنسا وعنده عمر ألوكة أبو آه، دلوقت دلوكة زيد بن الثابت يزوجا أبو بكر الصديق عمر ينا تاردشي فقال له أبو بكر سي أبو بكر كي تيمس إنك رجل للي كي زيد بن الثابت كي متلني شاب عتاشي أتاشي يعني جنكر في عاقل آه، كمامي حنكلي لا نتهمك باما تهم باما تهم تركه mun yarda da gaskiyanka da amananka da hankalinka da iliminka wa kun wa qad kunta kuma kai zai bin sabit ka kasance taktubul wahya ka kasance kana rubuta alqur'ani wahayi lokacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li rasulillah sallallahu alaihi wasallam فتتبع القرآن فاجمعه أبو بكر صديق يكي أمرتا واكينا زيد بن ثابت كبيع القرآن تريا ka rubuta shi. ka tattara shi wuri ɗaya kala sai zai da bin sabit ah, sai fata kala sai zai da bin sabit yace fata tabbatu alquran ajma'uhu shi yasa ya kawo shi a dunkule ne a lokacin sai zai bin sabit a wasu riwayoyi sai zai bin sabit yake gana an ba shi ne wato abu mai nauyi wannan al'amarin muke cewa inda a ce dutse aka ce kwatankwacin misali yanzu dutsen oda a ce dutse babba misali a ce in ɗauke shi ina kaman a cizo samun ɗaukar shi ƙila ya fi man sauƙi fiye da ne wannan al'amari da aka bani wato zai rubin sabit yana ganin kaman al'amari ne babba aka ɗora masa sai zai rubin sabit yake cewa tabbacin ƙur'an sai na tun da shugaba ya umarce shi babu yadda zai yi ai dole ya zartar sai na fara ina bibiya alƙur'ani a jima'ahu ina tattara shi min al'usli daga me menene usli muka yi bayani a masakan dabino ko ganyen dabino wal likhafa eh ha dutse dai hisaf al-hijara irqa'u al shine dutse wasu durir al da kuma kirazan mutane tunda wasu ayoyin kamar laqad ja'akum rasulun min anfusikum ayoyi guda biyu dinnan na karshen suratul tauba ya same su ne a wurin wa abu khuzaima al-ansari wanda har malamai suka tattauna cewa alqur'ani an ce mutawatir ne gashi wannan an same shi a sahabi daya sai dai al'imamu la'aini rahmatullahi ta'ala alai a umdatul ya burge ni sosai taujihin da ya na wannan hadisin sharhin da ya masu sahihul bukhari karkashin wannan hadisin yake cewa ai waɗannan ayoyin da aka same su wajen abu kuzaima ko suna cewa sunansa kuzaima bin sabbi suna cewa abu kuzaima cewa ai shi ma mutawatirai ne sabida an same su wajen abu kuzaima farko a rubuta abin nan a kirjinsu a haddace sannan bayan haka ai a rubuce ne ba a same su a wajen wani sahabi ba in ba a wurinsa ba amma a haddace an same su da dama daga cikin sahabai su ma sun haddace waɗannan ayoyin amma a rubuce ne aka same su wajen wa abu kuzaima daga cikin taujihat ɗin da yi yake cewa saboda haka wannan ba wai a ahad ba ne ire iran su shekaru da sun shi abin ma da ya tafi ayi hatta ko da ya zo tsariƙul ahad ayoyi waɗannan sahabbai dukansu inda abin nan adol ne kuma a fa'ida na addinin musulunci ana karɓar abin da ya zo tsariƙa na ahad in dai an yadda da wannan tsariƙan wannan mutumin siƙa ne addinin musulunci wannan malamin sun ittifaqi a hadisin da ya zo hatta hadisi ya zo an tsariƙa ahad shi ya ma wasu abin sosai amma al aini ya kawo tawjihat masu kyau a inda sulqari shirin da ya masayar bukhari a ƙarƙashin wato wannan matsala wasu duri rijal a kirazan mutane wasu ayoyi same su bayan ya same su a rubutu kuma ya same su a haddace a fakaratu suhuf sai waɗannan takaddun suka kasance inda abubakar siddiq bayan an tattara kun ga shi abubakar siddiq a lokacin sa ne aka yi an tattara su a suhuf kenan a takardu ɗaya a wuri da aka tara su tsakanin lokacin annabi rubutun da aka yi suna a wurare da dama ne a fasu da duwatsu da ganyayyaki da sauransu a lokacin abubakar siddiq sai aka tara su a takarda wuri daya an gane ko sai waɗannan takardun suna wajen abubakar siddiq hatta tawafahu wafahullahu azza wa jalla har Allah ya karɓi ransa da ya mutu ثم inda Umar sai aka mika waɗannan takardun wajen Umar ila hayati suna wurin sa wato alqur'ani yana wajen Umar a rayuwarsa da baki daya bayan mutuwan Umar fa sai alƙur'anin nan ya koma wajen wa hafsa ya koma wajen hafsa an gane sai ya koma wajen hafsa binti umar radiyallahu ta'ala anhuma رواه البخاري مطولا وإمام البخاري يا فدا وأن حديثي لطوان سشيس أنا cewa ya kawo a takaice ne wa karwa fakar muslimun kuma lokacin da abubakar siddiq ya tattara wannan alqur'anin dukkan musulmai sun mai muwafaka sun yi ma abubakar siddiq mawafaka ababakar ala zalika wa abduhu min hasanati sai suka yi itibarin abin da yana cikin kyawawan ayyuka nawa na nasa ina fata an gane suna cikin kyawawan ayyuka nawa na abubakar siddiq hatta qala na har ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yace a'zamun nas fil masahib ajran abubakarin. wanda fi kowa lada abin da ya shafi alqur'ani wato shine abubakar saboda ne rahmatullahi ta'ala ala abi bakarin huwa awwalu man jama'a kitab Allah azza wa jalla shine wanda fara tattara littafin Allah wato alkur'ani mai girma a ƙarshen a ƙarƙashin wannan za a iya raddi ga 'yan shi'a Ali ibn Abi Talib inda suke fifita suna cewa shi ya zamata a bashi khalifanci shine imamul a'imma to shi suna ganin su abubakar siddiq da su umar wai sun yi irtisabi sun kwace wato halifanci ne aliyu bin abi talib ya fitar to ga aliyu ya zo shi karan kansa yana yaban suwa yana yaban su abubakar siddiq kun da shirme suke yi kenan din shi'a wannan su karan kansa suna tafka da warwara su aliyu bin abi talib wanda sun saba masa shi suna cewa shine shugabansu wanda suna abin tunsa to su suna auren mutu'a ali bin abi talib yana cikin wanda suka rawaito hadisai na haramcin auren mutu'a kuma su suna yin sa to ya za a yi ku kun yadda da ali bin abi talib shi kuke takdisin sa kuma kuna khalafa ma maganganun sa shafa akan khusi a ali bin abi talib ya rawaito shi ya rawaito wannan hadisi, ya fi shi ya fi shara da wannan hadisi, shafa akan khusi su kuma in shi'a ba sa ganin shafa akan ne kwafi ina fata ana tare da ni kaga ku wanda kuka yi itibarin ku shine wato shugaban ku amma kuna taɓa mazantansa kuma wannan wato yana nuna shirme nasu da sakarci irin na yan shi'a na makaranta so wannan shine jam'in abubakar siddiq yanzu mahala na ƙarshe kenan da za mu je shine jam'i na lokacin ah, usman bin affan da ƙarshen shi ne za mu tsaya المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرين وسببه اختلاف الناس وسببه اختلاف الناس في القراءة اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم وخيفة الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف مصحف واحد لئلا يختلف الناس يتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا وفي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان أجمع على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان وقد أفزعه اختلاف اختلافهم في القراءة قال يا أمير المؤمنين أشرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ففعلت فأمر فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين وقال عثمان من رهب الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن اكتبوه بلسان قريش إنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملئ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيته وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافدين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك وقال لم ينكر, لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها كانت مكملة مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع في مصحف في مصحف نعم. تبديل القرآن كله مجموعا في مصحف واحد حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع في مصحف واحد Thank آه، you. المجد نعم فلا يجزئ منه شيء دون أن يحمل الناس حتى لا يضيع منه شيء ذكرنا كان هو أما الغرض القوة الفرق بين والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقليل القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف قراءاتهم تدعو إلى حملهم على على الاجتماع على مصحف واحد وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقليل القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه بظهور الحفر المخيف باختلاف القراءات وقد ظهرت نتائج هذا الجمع وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصل به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفترة الكبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متوافقا بينهم تلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماء ولا ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد فلله الحمد لله رب السماوات رب العرض رب العالمين نعم نعم wannan shi ne na ƙarshe wanda za mu kai a kai za mu karanta da sauri insha Allah ta'ala wato mataki na ƙarshe na tattara alkur'ani da aka yi a tarihance wato rubuta shi tattara shi wuri ɗaya mataki na ƙarshe ne lokacin usman bin affan shine fi ada amirin mu'minin shugaban mu'minai shine usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi ko yadda Allah ya ƙara tabbatuwa a kansa a shekara ta ashirin da دبيا dalilin sa shine ikhtilafun nas fil qira'ati sabanin da mutane suke wajen karatu alqur'ani mai girma a bi hasan ikhtilafi suhufi sabida a wato sabanin qur'anai na lokacin da riwayoyi da qira'o'i allati fi aidin sahabati wanda suke a hannun sahabbai khifatil fitnatu sai aka yi tsoron fitina an ga dalilin shi wannan jam'i ba wai kashe qura'u bane da aka yi kamar yadda ya faru a jam'in farko da lokacin jam'in abubakar siddi ina fata wabe abinda ya faru a yamama wannan saboda kira'at sun wasu da dama da riwayoyi to sai aka ji wannan ya karanta da wannan ruwa wannan ya karanta da wannan harafi wannan ya karanta da wannan harafi wannan ya karanta da wannan harafi sai Usman bin Affan wa amara Usman bin bin radiyallahu ta'ala an an tujma hadhihi as-suhuf bi mushafin a wahid sai Usman bin ya yi umarni a tattara wannan Qur'ani gabaki ɗaya a mushafi ɗaya kuma a harafi ɗaya an gane ko za mu yi bayani a hadisin da ke gaba insha Allah matsala ce mai muhimmanci sosai ya gamata a yi concentration za mu karanta hadisin la'alla ya sarifan nasu ta yadda mutane ba za su yi saɓani sai ta naza'o fi kitabin ta'ala wa tafarraku sai a dinga jayayya ga littafin Allah wai ta farko sai a samu rabuwan kai kamar yadda ya faru tsakanin ya ga cin sahihai na sayyid bukhari da muslim tsakanin hadisin umar bin khattab da shi da hisham ibn hatib da sai umar yaji hisham yana sallah yana karanta suratul furqan da wasu riwayoyi ko haruffa wanda ba shi annabi ya koyar da shi ba sai umar ya kusa ko hisham yana sallah saboda mamaki ya dai ya haƙuri har ya danna zuciyarsa yana ana gama sallah ya tattaro shi rida ɗinsa wato zanen da yake rufe da shi ya janyo shi bai wata wata da shi ba sai ya tsaya wajen annabi sai ya ce wannan naji yana lalata alƙur'ani sai da naji yana wani karatu ni ba haka ka koyar da ni suratul furqan ba sai annabi ya ce sake shi ya umar sai ya sake shi ya ce mai shan karanta mu sai ya karanta alkur'ani da wannan harafin da annabi ya koyar da shi sai ya ce kai ma umar karanta mu ji sai umar ya karanta suratul furqan da wannan harafin sai annabi yake cewa dukkan ku kun yi daidai inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf fa bi ayyi ayr harfin qara'tum asabtum an gane ko aw wata ko kuma fa bi ayyi harfin qara'u fa qad asabu dukkan harafin da kowane harafi kuka dauka kuka karatu da shi kun yi daidai ko an yi daidai babu laifi akan haka wannan ya zo cikin sahihan sayyid bukhari da muslim to wannan a matsayin da Usman bin Affan ya tsoro sai ce to a tattara mutane a harafi daya kuma a musafi daya a harafi daya kuma a yare ɗaya shine lugan na rarrafi na Qurayshawa ya tabbata fi sayar bukhari a cikin sayar bukhari ana huzaifa bin al-yaman lalle huzaifa dan yaman ya zo wajen usman kalima ala usman ya zo wajen usman bin affan min fice armeniya to azerbaijan armeniya da azerbaijan garuruwa ne wanda suna da iyaka da afghanistan da su kurdistan da ire-iren su rusiya da na rusiya da su iran an gane ko an fara kokarin kokarin kame wurin ya dawo karkashin musulmi lokacin Umar ibn al-Khattab amma dai ya tabbatu ne a lokacin Usman bin Affan wanda aka ci kafiran wurin da yaƙi garuruwan nan suka dawo karkashin ne musulmai to lokacin da Hudhaifa ya halarci wannan yaƙi da aka yi sai ya ji Hudhaifa ya ji mutane suna ta karatun Alƙur'ani daban-daban harufa kala-kala daban-daban sai abin ya ba shi tsoro ana gama wannan yakin wajen fathin haka sai ya zo wajen Usman bin Affan yana zuwa wajen Usman bin Affan sai ya ce masa ne to qad afza'ahu ikhtilafan fil qira'a abin ya bashi tsoro sai ya zo wajen Usman sai ya ce fa qala ya amiral mu'minin ya fi shugaban mu'minai adrak hadhihi al-umma kai kokari ka wannan al'umma ni na ji abin ban mamaki a lokacin baya an gama yakin Armeniya da Adribijan kada su samu كذا سامو ساقاني في الكتاب cikin القرآن istilafar Yahudu, ko yahudu wa Nasara, kamar yadda yahuda da nasara suka samu saɓani an ga aisar rabu wajen gida nawa sama da 60 an gane ko Fa'arsa da usman sai usman ya tura mun ce bayan mutuwan umar ina Alƙur'ani ya koma wajen hafsa to a lokacin da ya zo ya same shi kuma lokacin ƙur'anin da ke wajen hafsa yana rubutu ne a harfa guda bakwai sai Usman bin Affan ya ce a ce ma hafsa ta kawo wannan alƙur'ani ila hafsa sai hafsa ta turo da wannan alƙur'anin an arsuli ilaina bi safinan safaha Usman ya ce ku ce ma hafsa ta kawo wannan takardun da ke hannunta wanda sai container ɗin alƙur'ani nan safaha za mu rubuta su fil masahib qur'anai sun mana ruddu ha ilaiki sannan mu ƙara mai da maki da ke nuskarki mafi naki ka fa'ala sai ka hamsa ta turo da wannan eh, takaddun wato waɗannan alƙur'anin da suke hannunta da ta turo ma Usman da su sai Usman ya umarci umarci Zaid bin Sabit sai umarci Zaid bin Sabit da shi da Abdullah ibn Zubair da Sa'id ibn al-As da ibn al-Harith ibn Hisham fa nasakhuha fi masahib kuma ya haɗa mai kenan kwamiti kenan lajina mutum hudu ɗin nan ya umarce su fa na sahuwa su rubuta wannan alƙur'anin ilmasayar kausai kau suka rubuta an gane wannan takardun ko ƙur'anin da aka karɓo wajen wa wajen hafsa to da haka idan aka ma tambaya su wane ne suka rubuta ƙur'ani nan da ke gabanmu su ne mutum hudu ɗin nan sai ku haddace su shugaban kwamitin nan shine zai bi na sabe shine shugaban kwamitin da suka jagoranci wannan rubuta alkur'anin da ke gabanmu wanda suka taimaka maka shine abdullahi ibn zubair da su sa'id ibn al da su abdurrahman ibn al-harith ibn hisham to a lokacin da usman ya ce su hudu dinnan su rubuta alkur'ani wasu malamai suna kawo fiye da haka amma dai wasu sun kawo waɗannan din amma so suna kawo adadi mai yawa idan aka duba manyan littafan da mafi ishara zuwa gare su a lokacin zai da ibn shi kaɗai ne ansari wa salasa a ƙorashiyin su kuma yan ƙabilan ƙorashawa ne maƙalar usman sai usman ya ce le rahat salata rahat su ne taron mutane an gane ko walaula rahatuka la rajamna ka ma anta alaina bi aziz sai usman ya ce ma waɗannan mutanen guda uku ƙorashiyin wato wanda suka zo a ƙabilan ƙorashawa idan salatum antum wa zaid bin fi shay'in min quran idan yi saɓani da zai a wani kalma na alƙur'ani aktubu ku rubuta wannan kalmar fi shay'in min alƙur'an ku rubuta wannan kalmar bi lisani quraishin da to da yare na larabawa kusan za mu zo nan gaba insha Allah manyan littattafai mu karanta akwai a kalmomin alƙur'ani akwai wanda aka yi saɓani ana ganin ba kalmomin asalinsu ba kalmomin larabci ba ne ire-iren su sundus da su istabrak wanda su al'imamu su yi da su imamu budur dini zarkashi duk sun kawo a littafan su na ulumul qur'an cewa ba larabci bane amma daga baya sai aka arraba su ka zama larabci an gane ko waɗannan ire-iren kalmomin nan to fa innama nazala bi bilisanihim saboda shi alqur'ani ya sauka ne da harshen larabci na quraishawa fa fa'alu ko sai suka aikata haka hatta idan nasakhu suhufa har suka rubuta alqur'ani gabaki ɗaya fil musahib a cikin wato takaddun nan radda Usman sai Usman ya maida waɗannan qur'anan as-suhufa ila Hafsa zuwa ga Hafsa wa arsala ila kulli sai ya tura makowan alƙaryu garuruwa bi mushafi adadin littattafan da usman ya rubuta a lokacin ya musafi min ma nasahu daga cikin qur'anan da suka rubuta adadin qur'anan da usman ya rubuta an yi sabani wurin su an su abu Amr ne dani suka ce guda hudu ne wasu suka ce guda biyar ne wasu suka ce guda shida ne wasu suka ce guda tara ne ya tura ɗaya ya bar ɗaya a madina a Qur'anan ɗaya ya bar shi a makka ɗaya a yaman ɗaya a kufa ai a basra da dai sauransu an gane ko amma ban mamaki kowane gari ya tura musu da kira'a wadda ta sha man da wannan da wani gari an gane ko kuma kowane gari kira'an da aka tura masu ita wanzu ake karatu da ita yanzu kamar kira'an kufa su imamu kisa'i duka ta wanzu a kufa kuma aka ce to wannan ƙira'a ita ne Usman bin Affan ya tura wannan Qur'anin da ya tura a Kufa ya tura shi ne da ƙira'an su Tisa'i da su Hamza ko a Basra da Basra shi yasa ko magana suke za ka suna magana wajen ta'un marbota sai su mutahare a yare ma suna magana da yamara suke yi kamar yadda almamin Tisa'i yake larabci kuma larabci magana haka irin suwar sai aka bar su a Madina kuma suka watsa a Madina an gane ko ƙira'a abdullahi ibn kasir aka batta a ƙur'anin da aka tura a makka aka ce da ƙira'a abdullahi ibn kasir ne kuma tawansu da a nan tawansu a makka an gane ko dai sauransu to wannan wani abin bin mamaki kenan cewa kira'o'in na ƙuranin da usman bin affan ya rubuta wanda wasu ce hudu ne wasu ce biyar wasu ma da sun ce shida wasu ce tara to kowane gari da ya tura da wannan ƙira'an wannan tawatsu a wannan garin kun ga wani mu'jiza na alkur'ani mai girma da wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala iko Allah wa sauran alkur'anan wanda ba su cika sharuɗa ba min alkur'ani fi kulli sahifatin aw musqafin an yuhraqa sai an umarni a a kona su akwai fa'ida mai muhimmanci zan kawo dukkan qur'anai da aka rubuta Usman bin Affan lokacin da ya tattara alkur'ani da su zai bin al-thabit ba su karbi kowace aya ba sai da cika sharuɗa guda uku na farko muwafaqatur rasmi kowace aya sai da ta yi daidai da a ƙira'o'in nan suke daidai da wannan a wannan duk da wannan ƙa'idodin ma sun zo ne bayan ne a ƙa'idodi ne na kowace ƙira'a da riwayoyi kowace ƙira'a ɗin nan da muke da muke bayani da riwayoyi suna da sharuɗa uku ɗin nan sun yi daidai da wannan rubutun da Usman bin Affan ya yi an gane in nan gaba ki ɗaya su sharaɗi na biyu ba su faɗa da ma ƙa'ida na larabci ba sharaɗi na uku shine sanadi ya tabbata har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙa'idodi guda uku shine wanda aka bi wasu wajen ƙira'o'i da riwayoyi ga baki kafin a karɓe su daga wanda aka karɓa a hannunsu shi yasa ibn al-jazari a tsayyibatin nashri isharar waɗannan fa'idodi yake cewa fa kullu ma wafaqa wajha nahwi kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan fa huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan wa haythu ma yasallu ruknan fa yasallu ruknan asli fi shududahu law annahu fi sab'ati waɗannan sune ka'idodi na qira'at gabaki ɗayan su guda uku duk qira'an da ta ma wannan to ba mutawatira bace an gane to qad fa'ala Usman Usman ya aikata haka ne radiyallahu ta'ala anhu hada ba'da an istishara sahaba radiyallahu ta'ala anhu bayan sahabbai sun ba shi shawara kamar irin su Hudayfa bin Yaman abin da ya gani a yakin Azerbaijan da Armenia lima rawa ibn abi dawud kamar yadda ibn abi dawud ya rawaito a littafin sa al-musahih ana ali daga ali radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lillahi shi yace wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala bil masahib Usman bai aikata abin da ya aikata ba a abin a sha'anin alkur'ani illa an mala'in minna face dukkan sahabbai sun yadda da abin da ya aikata ba wai a ɓoye ya yi ba yayi ne a jigagiran sahabbai da mutane duka suna tare da shi kuma sun yarda قال أرى nas? نجمع الناس على مصحف واحد usman bin عفان ke cewa. Ah, ya kuke gani mu haɗa mutane a musafi ɗaya bayan an ba shawara fala ta kunu firka wa raktila ta yadda ba za a samu saɓani ba sai suka ce ƙulna fa ni'ma ma ra'aita ma dalla da abin da ka gani shi yasa wa qala mus'ab bin sa'd haka mus'ab bin sa'd shi ma a cikin littafin musahih wannan maganar yazo zo an-nasa na samu mutane mutawashirin wato hina harraka Usman bin Affan sun rarrabu sun yi mamaki lokacin da Usman bin Affan ya kona sauran Qur'ani saboda su ba su jika sharuɗa ba shi yasa ya kona saboda haka Usman bin Affan in shi'a da sauransu da suke cewa wai ai ya kona wasu ayoyi wannan ƙarya ne dukkan wanda ya kona su wanda ba su jika sharuɗan al ba ne an gane ko wanda aka gindaya kuma abin da ya sa ya ta domin kada wasu zo su karɓi waɗannan ayoyin suna karatu da su su kawo saɓani a cikin al'umma an gane fa'ajabahum zalika afwan mutawafirin wato mutawafirin ba wai a ba wato sun ji daɗi sun haɗu yake cewa musa bin sa'ad yake cewa na samu mutane sun ji daɗi duk sun ittifaqi sun cika sun abin ya ba su sha'awa lokacin da Usman bin Affan ya kona sauran waɗannan ayoyin kun ga inda a ce ba su yadda ba da lokacin sun mai inkari amma babu wanda ya ma Usman bin Affan inkari kuma fa a'jabahum dalika abin da yayi sai ya ba su sha'awa suka ji daɗi aw qala ko kuma ya ce lam yunkir dalika minhum ahadun babu wanda ya ma Usman bin Affan inkari wa min hasanati amirul mu'minin yana da ida kyawawan abubuwa da Usman bin Affan yayi kyawawan abubuwa da yayi da radiyallahu ta'ala allati wafaqahu al alaiha wanda musulmai sun yi mai muwafaka kan abin da ya yi wa kanat mukammilatan li jam'i khalifata khalifa rasul khalifata rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu abin da Usman ya yi, wato ya cika abin da Abubakar Siddiq ya dauko ne Abubakar Siddiq ya dauko aiki ne na tattara alqur'ani ya tattara alqur'ani wuri daya amma da harkofi guda nawa guda bakwai shi kuma Usman bin Affan da ya zo sai ya harufan nan guda shida sai ya cire su sai ya haɗa ƙur'ani da baki ɗansa a harafi guda ɗaya wannan ita ce matsala mai muhimmanci don ce ku saurara harafi guda ɗaya da usman bin affan ya haɗa mutane a kai wannan harafi ɗaya ne wanda ya rubuta sun kuta babu babu nukuta babu niqab a ƙur'ani kuma babu wasulla harafi guda ɗaya ne amma wanda yake containing ɗin sauran harfan nan guda shida su sauran harfan nan guda shida sai ya ƙona su an gane ko to wannan shine abin da Usman ya yi shi kuma Abubakar Siddiq ya tattara alqur'ani a takardu ɗaya ne amma a harfa guda bakwai shi kuma Usman bin Affan a har a harafi ɗaya ya dunkula mutane harafi ɗaya amma wannan harafin a hatsu ɗin rasin ɗin rubutun ya yi containing ɗin sauran abin da sauran harafin suka kunsa kuma a yare ɗaya shine yare na ƙurayshawa sauran su ya kona shi yasa zai qur'an ala sab'ati a waɗannan qira'atul ashr ɗinnan da muke karatu da su ba wai harufan nan da annabi yayin magana bane a'a harufan nan su ɗin ne amma harafi ɗaya ne Usman ya haɗa mutane a kai wanda sauran wanda ya container ɗin ya kunshi sauran abubuwan da harufan suka suka suka abin nan an gane ko to shi yasa kuma wannan harafin da aka rubuta a kai shine yare na ne wannan na shawa? ina fata an gane saɓani ne mai ko wannan wasu na cewa menene ma'ana hadisin unzir qur'an ala sab'ati ahruf wasu suka ce yare ake nufi wasu suka ce lahadat wasu suka ce kaza kaza wanda har malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan hadisi guda ɗaya akwai babban malami kasan suna ana kiransa Profesor Ahmadu Bili wannan malamin mu ne ya karanta ya rubuta littafi aljumana fi ma'ana hadisi rasulullah unzila alquran ala sab'ati haruf ne guda ɗari da wani abu yayi akan ma'anan wannan hadisin kawai sai yayi ma baitocin sharhi littafin ya fito a mujalladi daya na karanta baitocin a gabansa kuma ya man kyautar littafin hannu da hannu ya rubuta a baya littafin kyauta ne da gare ni zuwa da wannan ɗalibi nawa kaza kaza da khabtinsa da rubutunsa ina fata an gane to da dama sun yi rubuce-rubuce a kan wannan hadisin saboda iskali da aka samu a kansa saboda haka wanda suka ce in ma wanda suka ce luga ne to kun kuma ma'anarsa yana kusa kenan da wannan ma'anan tunda abin da ta shafi da abin da ya tafi wannan harfi ɗayan ya yi kwantena ɗin sauran harufa amma a bayan sai aka rubuta shi da yare kuma na ne na ƙurishawa walfar ƙubai na jam'i wa jam'i abu bakar siddiq radiyallahu ta'ala anu bambanci tsakanin hada alkur'ani da usman ya yi abu bakar siddiq allah kara musu yadda annal garaba cewa dalilin da sa abu bakar siddiq ya hada alkur'ani min jam'ihi wajen da ya sa ya tattara alkur'ani fi ahli abu bakar siddiq wato dalilin da sai aka al-kur'ani a lokacin abubakar shine taqyir alqur'an yani kullihi majmu'an fi musafin a tattara shi kawai a musafi guda daya hatta la yabi'u minhu shay'un tayyib wa sa'i ba su bace ba dun an yahmil an-nas arin istima'i ala musafin wahidin ba wai sai ya hada su a musafi daya ba wato mafahidin suna da yawa wa dhalika annahu lam yadhhar athar li ikhtilaf qira'atihim yad'u ila hamlihim wa zalika saboda annahu lam yadhhar a lokacin Abu Bakar Siddiq ba a samu wani asari ba na sabanin qira'at kamar yadda aka samu lokacin Usman bin Affan yad'u ila hamlihim ala al-ijtima'i ala mushafin wahid wanda zai zai yad'u ila wanda zai ja ya dora mutane ya tattara su a musafi guda ɗaya shi yasa lokacin musahif ne masu yawa da harufa kuma guda bakwai a lokacin abubakar siddiq أما الغرض وأما الغرض من جمعه أما دوين ديسان لوكسين أثنان بين أفان أكبا الشاورة إرئنا صحو ضيفة أكبا الشاورة يزدتر القرآن يريد آيات فهو تقيير القرآن كله مجموعا في مصحف واحد شيات التراشيني على مصحف قرائكما آه، حرفي وتو قرائك يحمل الناس الإسماء عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات سبيد أثرا لأكثر منصف عن القراءات بذيوال الوقت الثالث wa qad zaharat nata'ij hadha al-jam' kuma jam'in da Usman bin Affan yayi wato asarinsa ya bayyana an gane ko wannan shine bambancin bambancin shi Usman Abubakar Siddiq da yadda sai bayani wato ya haɗa mutane ne a ƙur'ani a wuri ɗaya ne domin kada wani surori su ɓace kuma da harufa guda bakwai amma shi Usman bin Affan ya tattara mutane a harafi ɗaya kuma da sauran haruffan ya kona su amma harafi ɗaya yayi containing din sannan haruffa harfi ɗayan su ne waɗannan qira'at ɗin da muke karatu da su ina fata an gane wannan qira'at ɗin duri da su susi da su warshu asalin su daga harafi ɗaya ne wato wanda Usman ya haɗa misali a kai وقد ظهرت نتائج هذا الجمع كما نتيجة وأن الجمع يا بيانا وتو فائدا أنسى فائدة من جرمة حيث حصلت به المصلحة أنسى مصلحة العظمى من جرمة للمسلمين كمسلمين سبيلا من اجتماع الأمة أحد الأمة وري ba don haka ba da an samu saɓani وصنا ƙila wasu suna kafarta wasu ma tunda in wani ya karanta wannan ayan da wani ya kirkiro ƙur'ani daga kansa wato ba ƙur'anin da aka saukan ma annabi bane so gudun haka hakan da Usman bin Affan ya kuma sai ya kasance al'umma sun haɗu a ƙur'ani ɗaya wa tifaqul kalma an samu ittifaqin kalma ɗaya wa hululul ilfa an samu ilfa shine wato haɗuwan kai an gane ko ba a samu tsanani ba da rabuwan kai wanda fa'at bihi mafsalatan kubra ta sanadiyan sa mafsada mai girma aka sun kuɗe ta min tafarraqul umma shine rabon rabon kai babu abu mai girma a al'umma kamar rabuwan kai ba a san rabuwan kai a al'umma da'ima ana so a kasance tare al alkalima haka rabuwan kalmomi wannan duka ya gushe wa fushul albagda wal adawa haka kuma da yaduwan kiyayya da adawa duka ya gushe ta sanadiyan abinda Usman bin Affan yayi وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن كما يند عثمان يهدى القرآن شيني يجي gane ko عندانك وحتى الآن متفقا عليه متفقا عليه بين المسلمين شيء سا مسلمي gabaki ɗaya sun ittifaqi da wannan Qur'anin da yake a gaban mu sabanin ɗan shi'a wanda suke cewa an soke wasu ayoyi an share wasu ayoyi wanda suke magana akan falalan Ali ibn Abi wannan duka shirme ne irin nasu mutawatiran kuma alqur'ani mutawatiri ne baina wani tsakanin sai talaqahu saghir an al-kabir kanana suna koya daga manya kanana wato ɗalibi suna koya daga malamai alqur'ani da kira'o'insu da kuma ruwayoyinsu don ta'abbas bi aidil mufsidin wanda sanadiyan haka yan fasari ba so sun lalata alqur'ani ba ko sun sanya wasa a cikin sa ko warji walam tatmisu ahwa'u za'izin haka waɗanda suke masu ka akwai rauni a zuciyarsu da ƙasa da karkata masu karkata son bin zuciyoyi da lalata addini son bin zuciya wato ba su iya shafe wani abu na cikin alkur'ani kuma Allah ya yi alkawari cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu kiyaye shi duk wanda zai so ya lalata alkur'ani ko ya cire wani abu so ya kara wani abu ba zai iya ba insha Allah ta'ala saboda Allah ya alƙawarin kiyaye alkur'ani alillahi alhamdu godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine ubangijin sammai da kasai kuma shine ubangijin tarikai nan za mu tsaya a saboda haka abinda Usman yayi wannan ana kiransa yana cikin masalihul mursala wato ba bid'a bane wasu suna kafa misali da abinda Usman yayi sai su ai shi ma bid'a yayi an gane ko wannan ba bid'a ba ne wannan abu ne wanda yake a shari'ance dama akwai shi an gane ko haɗa al'umma a abu ɗaya wannan ayoyi da dama sun yi bayani da kuma abin da ya yi dukkan sahabbai an yi ijma'i sun ijma'i da a kai abin da ya yi daidai ne inda a ce ba daidai ba ne da sun yi inkari kamar yadda muka karanta yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka وما يصبح زمنا كالبريش وأن ما كيكسبري من الرقنسة يغافر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته